الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله إن الدنيا دار بلاء وابتلاء ومن سنة الله تعالى أن يبتلي عباده بما يشاء فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع ونقص من الأموال والثمرات كل ذلك ليميز الله الخبيث من الطيب ويتبين الصادق من الكاذب والجازع من الصابر ولأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها مهنة لحصل الاختلاط الذي هو فساد وحكمة الله تعالى تقتدي تمييز أهل الخير من أهل الشر قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ومن هذا الابتلاء يا عباد الله فتنة الغنى والمال ففي الصحيحين عن عمرو بن عوف رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أبيلة بن الجراح بعثه إلى البحرين يأتي بجزيتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو أبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا له فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رعاهم ثم قال أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال إنما أخشى عليكم من بعد ما يفتح عليكم من بركات الأرض ثم ذكر زهرة الدنيا فبدأ بإحداهما وثنى بالأخرى فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يوحى إليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير ثم إنه مسح عن وجهه الرحضاء فقال أين السائل آنفا أو خير هو ثلاثة إن الخير لا يأتي إلا بالخير وإنه كل ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آخلة الخدر كلما أكلت حتى إذا امتلعت خافرتها استقبلت الشمس فسلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال قدرة حلوة ونعم صاحب المسلم لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله واليتامى والمساكين وابن السبيل ومن لم يأخذه بحقه فهو كالآكل الذي لا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم قال ابن بطال رحمه الله هذه الأحاديث تنبيه في أن زهرة الدنيا ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها وشر فتنتها من ينبغي أن يخشى سوء عاقبتها وشر فتنتها من فتح الله عليه الدنيا ويحذر ويحذر التنافس فيها والطمانينة إلى زخرفها الفاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك على أمته وأحذرهم منه لعلمه أن الفتنة مقرونة بالغنى ومن فتنة الغنى يا عباد الله حمل صاحبها على الطغاوة والمعاصي لأن الإنسان ذو فره وعشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله فينسى أن إلى ربه الرجعة ولم يخف الجزاء بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فينهى عن الصلاة وغيرها من الأعمال الصالحة قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخشى فتنة المال فقد روي عنه أنه لما أوتي بأموال كسرى بات هو وأكابر الصحابة عليه في المسجد فلما أصبح وأصابته الشمس التمعت تلك التيجان فبكى فقال له عبد الرحمن بن عوف ليس هذا حين بكاء إنما هو حين شكر فقال عمر رضي الله عنه إني أقول ما فتح الله هذا على قوم قط إلا سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم وقال اللهم منعت هذا رسولك إكراما منك له وفتحته علي لتبتليني به اللهم أعصمني من الفتن اللهم أعصمني من فتنته عباد الله إن الموفق من عباد الله من جعل الدنيا في يده ولم يجعلها في قلبه واتخذها مطية ومزرعة للآخرة فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم لئلا ينظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونذرائهم وما فيهم وما فيه من النعم فإنما هو زهرة زائلة ونعمة حائلة ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى قال العلامة الفعلي رحمه الله لا تمد عينك عينيك معجبة ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين ويتمتع بها بقطع النذر عن الآخرة القوم الظالمون ثم تذهب الصريعة وتمدي جميعا وتقتل محبيها وأشاقها فيندمون حيث لا تنفع الندامة ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا في القيامة وإنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا كما قال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ورزق ربك العادل من العلم والإيمان وحقائق الأعمال الصالحة والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الرب الرحيم خير مما متعنا به أزواجا في صفاته في ذاته وصفاته وأبقى لكونه لا ينقطع ثم قال وفي هذه الآية إشارة إلى أن العبد إذا رأى من نفسه طموحا إلى زينة الدنيا وإقبالا عليها أن يذكرها بما أمامها من رزق ربه وأن يوازن بين هذا وهذا انتهى كلامه رحمه الله عباد الله ومن فتنة المال والغنى منع الزكاة والإنفاق في سبيل الله وبذلها في الشر والمعاصي فمن الناس من لا يؤدي زكاة ماله ولا ينفقها في سبيل الله بل ينفقها في الشر والمعاصي فهؤلاء ما نفعهم مالهم ولا غناهم وسيندمون يوم القيامة حين لا ينفع الندم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأثمن تنطئه بقرونها وتطوه بأغلافها كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس متفق عليه قال الحافظ بن حجر رحمه الله والمراد الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة وهذا في حق من كان مكثرا ولم يتصف بما دل عليه الاستثناء بعده من الإنفاق فاتقوا الله عباد الله واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا المال قدرة حلوة فمن أخذه بسكاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى متفق عليه بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبهدي سنة سيد المرسلين فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان توابا الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على قائدي وقدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi a yau hudubar mu tana magana akan fitinar wadata da dukiya ya ku yan uwa na musulmi wannan gida na duniya gida ne na jarrabawa gida ne na bala'i da yin jarraba kuma yana daga cikin sunnar Allah madaukakin sarki ya jarrabi bayansa da abin da ya ga dama wani sa'in ya jarrabe su da yalwa da arziki da jin daɗi wani sa'in ya jarrabe su da matsuwa da cutuwa na tsoro da yunwa ko na rashi da ƙarancin dukiya da kayan abinci duk wannan Allah yana yin wannan jarraba ne don ya bayyana wanda yake na kwarai da wanda ba na kwarai ba dan mai gaskiya ya bayyana daga wanda yake makaryaci dan a gane mai haƙuri da wanda yake bai da haƙuri kuma da jin daɗi zai tobi ya zama jin daɗi ake ciki babu jarraba ta matsi da a ce masu imani zai zama da'iman suna cikin jin daɗi babu wata jarrabawa to da an samu cakuɗewa cakuɗewar da banna za ta faru kuma ba za a iya gane mai gaskiya da marar gaskiya ba Dan haka hikimar allah maɗaukacin sarki ta hukunta a bambance mutanen da suke da alkhairi da wanda suke tare da sharri Allah yana cewa wala nabru kun bi shay'in min al-khawf hakika wallahi tabbas zamu jarrabe ku da wani abu na tsoro wal ju'i da yunwa wa naqsin min al zawaya daga cikin wani bangare na dukiya wal anfusi da rayuka was samarat da ya'in itace duk waɗannan mu jarrabe ku da rashin su da tawaya a cikinsu, sai Allah ya ce wa bashirin sabirin amma kai wa masu haƙuri bushara da abin da zai biyo baya na alkhairi a wani gurin Allah yake cewa ma kana Allah li yazara almu'minina ala ma antum alai ba zai yi ba Allah ya kyala mu'minai akan abin da kuke kai na cewa kun yi imani face sai Allah ya jarrabe ku hatta ya mi zar khabisa min at-tayyib har Allah ya bayyana ya tace wanda yake na kwarai da wanda ba na kwarai ba a wani gurin Allah ya ce wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna muna jarraba ku da sharri muna jarraba ku da alkhairi duka wannan jarraba ne ma'ana Allah yana jarraba da alkhairi yana jarraba da kishiyarka. Allah ce wa ilaina turja'un gare mu gaba ɗaya za ku koma daga cikin irin wannan jarrabawa da Allah yake yi a wannan rayuwa akwai jarrabawa ta wadata da dukiya ya zo a cikin hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga Amr bin Allah ya ƙara masa yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aika Aba Ubaida ibn jarrah zuwa ga garin Bahrain ba Bahrain ne yanzu ba a wancan lokaci bahrain yanzu yana ma'ana gabacin ƙasar saudiya to nan manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya aika shi wannan nahiya dan ya je ya zo da jizya ta mutanen wannan nahiya saboda manzon allah ya yi sulhu da su akan za su dinga ba da jizya ya sanya musu shugaba al'ala ibn al-hadrami da haka abu ubaida ya tafi dan ya je ya zo da jizyar mutanen wannan bangare abu ubaida ya zo da dukiya daga wannan gari sai mutanen madina suka ji labarin dawowar shi da haka da sallar asuba ta zo suka cika masallaci inda annabi yake sallallahu alaihi wa sallam dan babu wanda baya bukatar ya samu babu kuma wanda baya bukatar alkhairi da haka suka cika masallaci dan kwadayin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai bayan na wannan dukiya da manzon Allah ya lantu sai yayi murmushi ya ce ina jin kun ji labarin Abu Ubaida ya zo da wani abu suka ce haka ne ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce fa abshiru to ina muku bishara kuma ku yi bishara wa amilu ma yasurrukum ku yi burin da abin da kuke so wannan babu matsala za a baku fa wallahi mal faqra afsha alaikum na rantse da Allah ba talauci nake ji muku tsoro ba walakin ni afsha an tubsata alaikum ad-dunya ina jin tsoron dai kada a buɗa muku duniya a yalwata muku ita kama busidat ala man kana qablakum kamar yadda aka yalwata waɗanda suke gabaninku suka zo suna ma'ana rigaggeniya a cikin ta suna gasa kuma ku zo kuna irin wannan ƙarshe ko halaka kamar yadda ta halakar da su wannan shine kadai abin da nake jin tsoro amma in ba wannan babu wani abin tsoro a tare da ku haka nan a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya akan mimbari yake cewa abin da nake ji muku tsoro a bayana shine abin da za a buɗe muku na albarkatun ƙasa manzo Allah ce wannan nake ji muku tsoro a bayana Allahu akbar a yau za ga da yawa rigingimin da ake a duniya wajen ma'ana ɗiban wannan arziki ne na bayan ƙasa manzo Allah ce to dama wannan nake ji muku tsoro ya sannan manzon Allah ya ambaci kawa ta duniya ya ambaci yadda take sai wani mutum ya tashi ce ya rasulullah yanzu alkhairi zai zo da sharri ma'ana idan yanzu aka ce an samu yalwa da dukiya wannan alkhairi ne to ta ya za a iya zama akwai sharri tare da shi sai manzan Allah ya shiru sahabbai suka ce wahayi ake masa mutane suka yi shiru kowa ya jim kamar an ɗora tsuntsaye a kan kawunan mutane ba mai motsi sannan manzo Allah ya shafe gumi sai ya ce ina mai tambayan nan ɗazu sai ya ce a wa khairun hu shi wannan dukiyar da jin daɗin duniya alkhairi ne manzo Allah yana tambaya har sau uku masu shayi suka ce istinkari ne wannan istifham ne in inkari wana kamar manzo Allah yana ce ai dama asalin abin ba alkhairi ne. domin shi alkhairi shine abin da zai taho tare da amfani a ciki da haka duk wanda za a ba shi dukiya ya zama ta karkatar da shi to ma dama asalin ta ba alkhairin bane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku sani wannan dukiya kamar yadda take kamar ma'ana da mana ci ta zo ma'ana ciyayi suka fito dabba ta zo ta ci ta koshi ta cika cimbinta ko ina da ina ta je ta shiga rana sannan bayan ta shiga rana ta miƙe ta yi ma'ana tuƙa cikin ya sassauta sannan ta dawo ta ƙara kiwo to haka ma'ana mutane suke dangane da duniya sai manzo Allah ce wannan dukiya da kuke gani a bace mai ban sha'awa to amma madalla da musulmi da zai same ta ya kiyaye haƙƙinta ya sanya ta saboda Allah ya ci yadda miskinai da fakirai da masu tafiya kan hanya wanda guziri ya yanke manzo Allah ce dukkan wanda ya karɓi duniya bai kiyaye haƙƙinta ba to kal akili ne allazi la yashba kamar mai ci ne da baya koshi kullun zai ta ci amma ba zai koshi ba to wanda ya nemi duniya ko ya dauki duniya ko ya dauki wannan dukiya a matsayin wani abin da zai aikin alkhairi to shine mai albarka amma wanda ya nema da ma'ana tsanani da kwallafa rai da kwaɗayi sannan baya yin haƙƙin dukiyar to zai zama kullum cikin yunwa da talauci ga shi dai da dukiyar amma yana fama da talaucin zuci baya iya wani aikin alkhairi a kai kuma ranar tashin alkiyama manzo Allah ke dukiyar ta zama shaida akan shi ibnu basal Allah ya kara masa rahma yace waɗannan hadisai suna gwada mana wannan kyale-kyale na duniya ya dace wanda duk Allah ya bashi shi ya dinga jin tsoron karshen shi duk wanda Allah ya bashi kyale-kyale na duniya to ya dinga tunanin karshe shi yasa bayan Allah na kwarai idan suka ga koma ta bude abu yana ta zuwa ta ko ina sai su ta kuka tana roƙon Allah suna tsoron kada lahira ce aka turo a nan duniya su je lahira a ce a zahabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya ce ai kun cinye daɗin ku a duniya to suna jin tsoron irin wannan da haka yace ya dace duk wanda aka bude masa ya dinga tunanin karshen ta sannan ya kiyayi nutsuwa da jin ma'ana shi kenan ya nutsu da wannan abin da yake zai kare saboda manzon Allah ya ji wa al'ummarsa tsoron haka kuma ya ja kunnan su saboda ya san cewa wannan fitina din wannan dukiyar tana tare da fitina ko fitina tana tare da wadata daga cikin fitinar wadata da take haifarwa shine ta sanya mai ita ya fada cikin saban Allah ya fada cikin dagawa da jiji da kai saboda shi dan adam da Allah ya yi shi mutum ne mai alfahari mutum ne mai jiji da kai musamman idan ya ga dukiyar shi ta yi yawa ga dukiya ga ma'ana ya samu wadata sai ya manta cewa wurin ubangiji zai koma sai ya zama ya manta da sakamakon lahira bal ma wani ma sai kaga yanayin ya ɗauke shi shi ya bar alkhairi kuma ya hana wani yayi shine wanda Allah yake ba mu labari a cikin suratul alaq Allah yana cewa kalla innal insana la yatgha ku sani dan adam zai yi dagawa dan me an ra'ahu stagna dan ganin ya wadata to inna ila rabbika ruj'a ka sani makoma tana wajen ubangijinka ra'aita allazi yanha ko kaga wanda yake hana abdan bawa idza sallah. idan zai yi sallah dan me yake hana shi ganin ya samu ganin shi wani ne da haka shi bai yi ba kuma yana hana wani to haka ɗagawa haka ma'ana wadata take kai ga wani zuwa ga halaka sai ya ƙi kuma ya hana wani yayi da yawa daga cikin masu dukiya da mulki fadawansu da suke kai da su wani sa'in su suke zama sharri a tare da su sai su hana su duk wani aikin alkhairi amma in sharri ne kuma sai su ingiza su su aikata sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Umar dan Khattab Allah ya kara masa yarda an rawaito lokacin da aka masa dukiya ta kisra sarkin farisa aka bude garin ma'ana faris aka ɗebo dukiyar aka tore ita ganima shi da sahabbai suka kwana wajen wannan dukiya a masallaci da gari ya waye ya ga irin kambe na sarauta da aka kawo na zinare da azurfa rana ta haska ya yi ƙyalƙyali sai sai jina umar ya fashe da kuka abdurrahman bin awu ya ce yanzu ai ba lokacin kuka ba ne yanzu lokaci ne da za mu gode wa allah ai abun godiya ne Allah ya kawo wadata sai sai jina Umar ya ce a'a wannan ma fataha haza ala qaumin qad Allah bai taba bude irin wannan ga mutane ba illa safaku dima'ahum wa qata'u arhamahum fa sai sai sun dinga zubar da jinin sai sun yanke ma'ana zumuncin su saboda me saboda wannan abin da ake nema duk rikicin da ake yi yanzu a duniya har wannan gaje kashen da ake yi shine ma'ana yaya za a nemi duniya yaya za a samu wannan dukiya ɗa ya ɗauki uba mata ta ɗauki miji ‘yan uwa su ɗauki ɗan uwansu an kai ma'ana duk wata sura da ka sani ta jin kai da ka sani ana samu tsakanin mutane da ana take ta ai garkuwa da mutum dan a karɓi dukiya a gurin shi sai jana umar ya ce Allah ba zai buɗe wannan ga mutane ba fa sai sai sun zubar da jinin su sun yanke zumuncin sai ce ya Allah ka kare manzon Allah daga wannan abu dan girmamawa gare shi kuma Allah ni ka buɗe min wannan dukiya dan ka jarrabe ni to Allah ka kiyaye daga fitinan wannan abu shine addu'ar da sayyidina Umar yayi wannan kissa ibnu battal ya kada cikin sharhin bukhari ya ku yan uwana masu girma wanda yake Allah ya datar da shi shine wanda ya sanya duniya a hannu bai sanya shi a zuciya ba ya dauki duniya da duk abin da ke cikin ta matakala ce zuwa lahira kamar yadda Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci manzon Allah kada ya saki idan shi ya zama yana kallon masu duniya masu jin daɗi wala na aynayka ila ma matta'na bihi azwajan hum. Allah ce kada ka saki idan ka ka mika shi kana kallon abin da muka ji yadda su daɗi shi nan kala kala sai Allah ce zahratal hayatid duniya. wannan jin daɗi ne na duniya amma ne nafsinahum fihi dan jarrabe su ne a ciki wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da ke wajen ubangijinka shi yafi alkhairi kuma shi yafi wanzuwa Allah matu sa'adi yace abinda aya take nufi kada ka mika idan da kana mai ma'ana cewa abin yana baka ƙahi kana maimaita gani kana jin cewa halin da wane da wane da wane suke ciki aiki ne hali mai kyau na suna ci suna sha suna hawan ababen hawa suna da gidaje na gani na faɗa ga kyawawan mata duk wannan ka sani kyale-kyalen duniya ne ba wanda ke rutuwa da shi sai wanda yake rudadde domin wani abu ne nan da nan mutane waɗanda Allah maɗaukacin sarki bai daɗar da su ba suna rutuwa da wannan amma lokaci kankane sai ya zo ya wuce sai duniyar ta zama ta wuce su yi nadama ranar da nadama ba ta amfani su gane cewa su gane yanzu su suwaye amma yayin da suka je lahira dan Allah ya sanya wannan ne dan ya jarraba kamar yadda Allah ya ce inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha mun sanya abin da ke bayan ƙasa Ƙawa ne ga ƙasan amma ne na bulwahum ayyuhum ahsanu amala don majarrabe su waye yafi kyawun aiki shine hikimar ka wannan kyakkyawan aiki ake nabi arziki da ubangijin ka zai baka na imani na ayyuka na kwarai na ma'ana ni'ima da Allah ya tanadan maka a lahira da kyakkyawar ma'ana rayuwa a lahira to ta bi alkhairi akan wannan abin da kake gani kuma ya fi wanzuwa domin ba zai yanki ba ya ku yan uwana masu girma yana daga cikin fitinar dukiya da wadata mutum ya rike kankan ya hana haƙƙin Allah baya ba da zakka baya ciyarwa akan tabarkin Allah kuma ya je yana watsar da ita cikin sharri da sabon Allah cikin mutane akwai wanda ba su ba da zakkar dukiyarsu suna nan da yawa a cikin mutane ba sa ciyar da dukiyar saboda Allah ba zai ciyar ba ba zai amfana ba bar yana ciyarwa ne cikin sabon Allah da ma'asi dama ba haushe na cewa in ba kai sharan masallaci ba sai kai ta kasuwa domin in baka bayar saboda Allah a nan ba to ka bayar a wani guri kuma inda babu lada to irin waɗannan mutane dukiyar su ba ta amfana su kuma za su yi nadama ranar alkiyama ranar da nadama ba za su yi amfani ba Allah ya bamu labarin kafiri ma daga cikin nadamar da zai yi akwai nadama cewa dukiyarsa bata amfana masa komai ba ma azna anni maliya halaka anni sultaniya khuduhu faghullu in ka bi ayoyin gaba cikin dalilin innahu la yu'minu billahi alazim bai imani da Allah ba sai aka ce sannan baya ciyar da miskinai ma'ana daga cikin abubuwan da ya tara ya riƙe. ɗori ga kafirci kuma ga irin wannan munanan ayyuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa waɗanda suke masu yawa masu masu yawaita dukiya to wasu ne yan kaɗan su ne masu samun kaɗan a lahira innal aktharina humul aqalluna yawmal qiyamah illa man qala hakaza wa hakaza wa hakaza sai manzo Allah ya daga hannun sai ce sai wanda yayi haka ya bayar dama ya bayar hagu ya bayar baya ya yi dama ya hagu ya bayar manzo Allah ce wa qalilun ma hum ne a ciki sai manzo Allah ce ba wani wanda Allah zai bai wa raƙuma ko shanu ko awaki ko tumaki baya bayar da zakarsu ba sai ranar tashar kiyama sai wannan dabbar ta zo da kiba da girma sannan tana tunkurin shi da kahonta tana taka shi da kofatanta duk lokacin da wannan dabbobin suka wuce suka take shi sai a sake dawo da su sai su kara bi ta kanta haka za su yi mai in dukiya ce ta kuɗi kuma sai a mai da ita maciji baƙin maciji wanda ake sibata shi yana da ɗigobi a kan shi shi zai dinga saran mutum yana cewa wannan ce dukiyarka ni ne dukiyarka ni ne abin da ka tara da haka ka ɗanɗana abin da ka tara ubangiji Allah ya kiyaye mu ya ku yan uwa mu ji tsoron Allah maɗaukacin sarki mu sani dukiyarmu da 'ya'yanmu jarraba ce amma hakikanin lada mai girma yana wajen Allah maɗaukakin sarki mu faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam ita wannan dukiya a bace mai kyau mai daɗi duk wanda ya rike ta ya neme ta cikin kwanciyar hankali cikin nutsuwa sai Allah ya mai albarka a ciki duk wanda ya neme ta da kwaɗayi da ma'ana wuce gona da iri da tsallake da ƙwallafa rai ya taɓo na wancan ya lalubo na wancan ya kama na wancan Allah ba zai mai albarka a ciki ba wannan kuma waƙi ne abu ne da yake aikace duk wanda ba zai tsaya ga gaskiya ba sai Allah ya bashi haka sai ya zama manzo Allah ya ce kallazi ya akulu wala yashba zai zama kamar wanda yake ci baya koshi sai manzo Allah ya ce ku sani al yadul ulya khairun min al yadul sufla duk wanda zai bayar ya fi wanda zai karba alkhairi ma'ana duk wanda zai dauka ya bayar to alkhairi yana tare da shi fiye da wanda zai karba don haka wannan kwadaitarwa ne mu dinga tana irin waɗannan hadisai mu nemi halal mu tsaya kan halal mu kiyaye dokokin Allah akai sai ya zama mana a duniya jin daɗi a lahira ma jin daɗi amma idan mutum ya tsallake wannan bai kiyaye dokokin Allah ba to sai ya zama masa a duniya wahala kuma a lahira ma ya je game da wahala ubangiji Allah ya kare mu ya ku yan uwa masu girma Allah madaukakin sarki a wannan satin ya jarrabe mu da mutuwa ɗaya daga cikin matasan malamai masu karantarwa da wa'azi ɗaya daga cikin waɗanda mana aka yi mukabala da abdul jabbar da shi a ranar laraba da daddare allah ya mai rasuwa aka binne shi jiya to muna mai addu'a allah shi kan shi da rahma ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya sanya masa wannan gwagwarmaya da ya dan kare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin mizani hakanan dukkan wanda ya rasu na musulmi muna masa addu'a Allah ya masa rahma ya gafarta masa dukkan wanda ya riga mu gidan gaskiya Allah ya masa rahma ya gafarta masa mu kuma Allah ka kyautata namu zuwa ka sa mu mutu muna da imani mu tashi cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi ya Allah maɗaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa da sibobinka maɗaukaka ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa ta mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Allah wanda ya nufi mu da sharri ko ya nufi addinin mu da sharri Allah ka isan mana Allah kai mana maganin shi wanda yake nufin wannan al'umma da alkhairi ya Allah ka taimake shi ka agaza masa a duk inda yake ya Allah madaukakin sarki ka shiryar da shi wa zuwa ga abin da yake alkhairi gare mu duniya da lahira ya Allah madaukakin sarki ga gafarta wa iyayenmu da malamanmu da ƴaƴanmu da duk wanda ya riga mu gidan gaskiya ya ku in kwami salati ga yan halitta manzon Allah manzon rahma hakika Allah ya umarci mu da yi wa manzon salati ko manzon Allah ya kwaɗaitar da mu akan yi mai salati yana cewa duk wanda ya min salati daya Allah zai mai goma اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك